Matsalar ruwan sha a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ke ƙara ta'azzara a 'yan shekarun nan a birane da karkara, duk wada irin matakan da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ɗauka, lamarin da masana ke dangantawa da ƙaruwar yawan al'umma a wani lokacin da ake fama da matsalar wutar lantarki. Habu Kure Shaku shine daraktan ma'aikatar kula da albarkatun ruwa a matakin birane. abin da mutane ya kamata su gane sai birane mu na yau ba wani jiya ba ne haka karo jama'a a cikin birane in ka ɗauki birnin ya mai yau ta kunshi kimanin mutum miliyan eh, biyu har da ma ya da haka nan matatanin ruwa da an kai in ka ɗauki huskar ya mai an yi su don su ba mutum miliyan da guda da rabi zuwa miliyan biyu to in an ka samu fiye da haka nan ai dole a samu matsala na uku matatanin ruwan da kuke gani sai da wutar lantarki suke aiki in ka diba yau a faɗin birni ya mai in ana son a wadatar da mutane da ruwan sha ruwa ko potable sai an ce an samu kimanin meta cube dubu ɗari da tamanin kowace sahiya matacin ruwan nan duk in an gama su abinda muke iya samu ana pompe dubu ɗari da arba'in rashin tattali da nuna halin ko in kula na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna haddasa karancin ruwa a birane in ji Usman Dambashi shugaban kungiyar rashiya mai kare hakkin jama'a a fannin ruwa da tsafta. Mun ga inda mata ke kwana baki Rishiya daga an yi sallar karhe takwas da dare suna baki Rishiya sun kai aikin sallar sai suna baki da a samu su ruwa. Idan mutane za su rika banna na ruwa ana wanke motoci ana bata shi a kalmar karin gidan sojina duk inda kwamfanya take ta sojina ka su isko famfuna a kofafan da zai shekara arba'in shekara 20 yana zubda ruwa. Kadi ba gani ofishi na gwamnati iri-iri wani university ne wani likita duk inda dai gwamnati ne ke biyan kwaɗin ruwa to ka ka isko ɓannar ruwan da ake makawa. ministan albarkatun ruwa farfesa isu katambe ya bayyana cewa tuni gwamnati ta fara hangen bullo da matakan da za su ba da damar sassauta walhalin jama'a a fannin ruwan sha. akwai izin da za mu buɗa nan da 'yan watanni kaɗan da wannan izin ɗin za mu iya tace a metar dubu arba'in kuma bayan wannan akwai wata wadda mun kawara ita ma cikin wannan shekara ta 2020 za ta karya wadda ka iya tace a metar dubu goma sha biyar da yarda Allah nan da wata shida ko bakwai ba za a samu matsalar ba. Samar da tsarin musamman game da farashin ruwan sha tsakanin attajirai ko manyan ma'aikata da masu ƙaramin ƙarfi na daga cikin hanyoyin da gwamnatin Nijar ke hange don ƙarfafa matakan samar da wadatar ruwa abin da ya sa a baya bayan nan majalisar dokokin ƙasa amincewa shirin kafa hukumar zuba ido akan harkokin ruwan sha. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.